manyan sharuɗa guda uku da duk wani ko wata ɗan takara za su cika kamar yadda tsarin mulki tanada sun hada da dole ne mutum ya zama haifafen amurka sannan akalla yana shekaru 35 na haihuwa a lokacin da yake neman shugabancin kasar haka kuma dole mutum ya kasance ya zina cikin kasar amurka akalla tsawon shekaru goma sha hudu kafin a tsunduma yakin neman zaɓe doka ta tana cewar dole ne dan takara ya yi rijista da hukumar zaɓe ta ƙasa da zaran ya tara guduma ko kuma ya kashe kuɗin da suka haura dala dubu biyar a wajen wannan hidima da daga nan kuma wannan hukuma za ta baiwa kwamitin kamfe da ɗan takara ya kafa izin neman gudunmawar kuɗi da kuma kashe su a madadin ɗan takara din idan alal misali muka wayi asusun masu fafatawa a zaben yau na talata binciken da cewar zuwa tsakiyar watan jiya na oktoba hillary clinton ta kashe zunzurutun kuɗi kusan dala miliyan ɗari shida yayin da shi kuma donald trump ya laƙume kusan dala miliyan ɗari hudu sauran abubuwan da ke biyo bayan ayyana buƙatar tsayawa ɗan takara sun haɗa da zaben share fage na neman tsayawa jam'iyyar mutum takara ana yin zaɓen fitar da gwani a matakin jihohi inda daga bisani dan takarar da ya fi saura samun kujeru ko kuma wakilai zai kai batuta yi wa jam'iyyar takara a babban taron kasa da akan gudanar a cikin watan augusta ko kuma na yuli donald trump painted a picture negative dark war gida hillary clinton kenan a lokacin yakin neman zaɓe take yin tsokacin cewa donald trump ya yi kamfen nuna cewar ta gomashin amurka yana sakurkucewa kuma kasar da kawuna suke rarrabuwa donald trump kenan yake zargin hillary da cewa ita ce mutum da ta fi dukkan mutane suka taba neman shugabancin amurka cin hanci duk da yake yakin neman zaɓe na bana ya yi ɗaci sosai amma dai ingancin ta sigarsa sun sha bamban da irin abin da muke gani a yawancin ƙasashe masu tasowa kamar da wasu 'yan afirka a ciki har da sadat muhammad wani malamin jami'a daga ƙasar ghana da ya zo ƙarin karatu a nan washington da kuma abokinsa idrisu suke tsokaci na ghana zage-zage na ciki sosai amma na ganin ga maganansu su ba zagi a gana an taba taba kunnin ka duka batun batun shi a kakanka da ya mutu da ba san shi ba opposition ya je ya cakulo ya yi batu kamar misali a kamaru ba a yin wannan debate masu su koyi yin debate a san waye zai yi aiki ma jama'a zaɓe kawai ana yi ne kawai wanda yake kan mulki ya sake ci. A tsarin zaɓen Amurka ba lallai ba ne ɗan takarar da ya fi linjayen ƙuri'u ya zama shugaban ƙasa domin kuwa a nan ana yin amfani da kujeru ne ko kuma mazaɓo. Yawan jama'ar jiha yawan mazaɓunsu. Alal misali yayin da California take da mazaɓu hamsin da biyar kananan jihohi irin su da koda ta arewa da wyoming suna da uku uku ne kawai dukkan jam'iyyar da ta fi linjayen kujeru a jiha ita ce za ta mallaki dukkan kujeru ko kuma zaben jiha din a gaba daidai akwai mazaɓu ko kuma kujeru 538 da haka ayo yau din dukkan 'yan takarar da ya samu mazaɓo 270 tsakanin hillary da donald trump zata ta ko zai zama shugaban kasa mai jiran gado amma kuma doka ta tanaji cewar idan babu ɗan takara daya da ya samu kujeru da ake bukata za a tura batun zuwa majalisar wakilai inda wakilan majalisar za a zaɓi shugaban kasa kabir isa ji kamshi dw hausa daga washington dc